فلن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين تقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثل رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرب ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب ولا أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وازواج مطهره ورضوان وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا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 وبخ منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة بيو دوتا رمضان hijira ta dubu da hudu arba'in, daidai da bakwai ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha tara. a wannan rana muna fatan karanta aya ta ɗaya zuwa aya ta goma sha biyu kafi waɗannan ayoyi suna karanta da mu matakin gyara na farko a sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ibnu kasir kamar wasu malaman tarihi ya bayyana ya kawo labarin abdullahi bin abbas a littafin tarihinsa albidayat wa nihaya a mujallar na uku shafi na hamsin kuma labarin abdullahi bin abbas ɗin nan ba shakka ya inganta domin yana cikin eh, sahihu sira sahihu sira nabawiyya eh, mujallar na biyu shafiyan 552 so labarin gaskiya ne akan samu labarai game da asbabun nuzul wato dalilai da suka sa Allah ya saukar da wata sura akan samu labarai da su inganta ba mala shakka labarin da ya zo daga abdullahi bin abbas sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam dalilin da ya sa Allah ya saukar da suratul kafi wannan labarin isnadinsa yana da kyau wato abdullahi bin abbas ya ce inna mushriki quraish kafirai da na a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake garin makka tun kafin ya hijira a lokacin da aka yi ta samun wato adawa mai tsanani tsakanin kafirai da musulmai wannan lokaci akwai waɗanda suke da hankali daga cikin kafirai ɗin suka kira aka yi zama suka ba da shawara a wajen zama ɗin suka ba da shawara akan cewa ya kamata mutanen maka su aika wajen malaman yahudawa tun da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana da awar cewa a ganin su manzon Allah yana korafin shi manzo ne daga Allah to ai yahudawa sun samu manzannin Allah banu isra'ila kenan sai ka ce yahudawa muna nufin banu isra'il sun samu manzanni waɗanda Allah ya taɓa aikowa gare su ba ɗaya ba ba biyu ba kuma duniya ta shaida saboda haka ya kamata su yi adalci tunda annabi shi yana korafin shi manzo ne daga Allah to a tada wasu mutane da za su je wajen banu isra'ilin nan malaman yahudu su musu tambaya da ya gaskiyar wannan mutumin da ya fito a makka wanda yake faɗin cewa shi ma manzo ne sun taɓa samun manzanni masu yawa su banu isra'il saboda haka duk inda aka samu manzo na ƙarya za su gane kaga wannan shawarar tana da kyau saboda ya nuna cewar idan aka zo da magana ta gaskiya za su karba to shi ilmu kasir a yadda abdullahi bin abbas ya ba da labarin sai suka tada mutane guda biyu ba a sun nabura bin al-harisi wa bata bin abi mu'ayyib mutane guda biyu aka zaba su aka tura ila akhbaril yahudi bil madina aka tura wa malaman yahudawa da suke garin madina an zaɓi mutum biyu daga garin makka an naturu bin al-harisi da uku batu bin abi mu'aibi. matsalar ita ce waɗannan mutane biyu da aka zaɓa ɗin da ibn kasir yake cewa hazanin rajulani min sharri ibadillah idan ma kana neman mafi sharrin kafirai waɗanda suka yi ta'adi ga addinin musulunci waɗanda suka cutar da manzon Allah waɗanda suka fi tsananta kafirci wa inadan da tsaurin kai da hassada ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa haja'an lil islam idan ma ana neman wanda ke wato batanci ga addinin musulunci to ba ka samu wanda ya fi mutane biyu din nan kuma su aka zaba aka ce za su je su yi tambaya su dawo da labari ibnu kasir ya ce a nan daga nan kai kana fahimtar mawuyaci ne a yi gaskiya misali ɗaya daga cikinsu shi ne uku batu bin abi mu'ayi shi ne mutumin da annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yake ba da labari manzon Allah yana daidai makamu ibrahim a gefen ka'aba yana nafila ya yi sujuda uqbatu bin abi mu aiki nan shi ya dauko kafarsa ya taka wuyan manzon Allah ya taka wuyan annabi sallallahu alaihi wasallam wa ga mazaha kuma bayan ya taka ya dinga murza kafan shi ta inda dai zai wulakanta manzon Allah a gaban duniya kuma shi ne wanda ya dauko wato tumbin dabba bayan an yanka ta wani labarin ana cewa a dan tayi ya dauko ya jibga bayan manzon Allah lokacin da ya sujuda har ma fatima Allah ya kara mata yarda ta zo tana wankewa ga annabi sallallahu alaihi wasallam tana wasan wanke masa kai waɗannan su ne kafiran da aka aika su yi binciken gaskiyar manzon Allah kuma alhamdulillah dukkan su an kashe su a yakin badar abdullahi bin abbas ya ce to lokacin da suka je garin madina suka samu malaman yahudu sakon shine Saluhu an muhammad ku yi wa malaman yahudu tambaya game da muhammad Wasu wasifu sifata hukuku ku siffanta wa malaman yahudu yadda duk siffar muhammadu yake kaga abin akwai gaskiya akwai alamar gaskiya idan sun tafi wajen yahudawa su ba wa yahudawa labari malaman yahudu kai malaman banu isra'il a ba su labarin tarihin manzon allah siffanta musu yadda kamanninsa yake wa akhbiruhum bi qawlihi hatta ma wasu ayoyin ku gaya wa malaman yahudu misalinsu irin ayoyin alkur'ani da yace ce Allah ya saukar masa fa'innahum ahalul kitab al'awwal saboda banu isra'ila su ne aka fara ba su littafi a duniya ta sani wa inda ilmu ma laisa inda na suna da ilimin da ƙurashawa ba su da shi tunda Allah ya saukar da littafi wurin su lallai dole za a samu suna da ilimin da Qurayshawa ba su da shi tunda su ba su taba samun littafi ba waɗannan mutane biyu qadimal madina suka zo madina wannan fitun kafin annabi ya hijira ya dawo garin kenan Fasa'alu akhbar al-yahudi an rasulillah suka yi tambaya game da malaman yahudu haka haɗa su da wasu masana suka ce to kun ji ga sakon da muke tafe da shi ga damuwar da ta same mu wani mutum ya bayyana a garinmu ya ce shi ma manzo ne daga Allah wa wasafu lahum amrahu bi ba'd qawlihi suka bayyana al'amarin annabi sallallahu alaihi wasallam ga malaman bani isra'il har ma suka karanta musu wasu ayoyin alqur'ani faqalat lahum ahbarul yahud sai malaman yahudu suka ce to mu abin da zamu gaya muku kawai don duk maganar da kuka yi ba ita ce muhimmi ba idan gaskiya ne annabi ne mu muna da hanyar ganewa muna so ku tambaye shi an salatin na amurukun bihinna abubuwa guda uku idan kun je maka ku tambayi muhammad game da abubuwa guda uku waɗanda za mu gaya muku fa'in kun bihinna fa huwa nabiyyun mursal idan Muhammad ya iya gaya muku waɗannan abubuwa guda uku to manzo ne da Allah ya aiko shi wannan ya nuna cewa annabi ya ci duka jarabawar illa wannan kaɗai ta rage saboda dama abin da su waɗannan mutane biyu suka zo da shi za su bayyana tarihinsa za su bayyana siffofinsa za su bayyana maganganunsa kaga duk sun bayyana malaman yahudu sun ga babu ƙarya a ciki shine aka kawo wata hanya na ganewa dan dai su rabu da waɗannan kureshawan lafiya ga tambaya uku idan kun je ku gaya wa muhammad idan ya ba ku amsa manzo ne na gaskiya na ɗaya saluhu an fitiyate kumar tambaya akwai wasu samari akwai wasu matasa fi dahril awwal a zamanin farko da suka yi tarihi matasa ne a duniya ba ta taɓa samun matasa da suka yi tarihi kamar su ba ma kana min amrihim فإنهم كان فإنه كان لهم حديث عجب إذا محمد إيه جاء مكلم رنسو ولا شك محمد زمان الله saboda suna da abin mamaki ko mun tabbata su daga Allah ne tunda al'amarinsu daga Allah ne Allah shi ya tsara Allah nan zai gaya Muhammadu gaskiya amma idan Muhammadu ba daga Allah ba ne to ba zai taba ganewa ba saboda al'amarin a rikice ki a boye yake wannan shine abu na farko labarin wasu matasa wasu samari waɗanda suka yi abin mamaki lahum hadisun ajab an samu labari mai ban mamaki game da su a zamanin farko ya gaya mu iyakar tambayar kenan saboda haka ba a faɗi alamar ma yadda matasan suke a me ya faru la ba dai taba samun matasa da suka yi tarihi kamar su don haka in ya iya ba da labarin to za shakka manzo ne na biyu saluhu an rajulin tawafin kumar tambaya an taba samun wani mutum mai zirga-zirga mai yawace-yawace wanda babu wanda ya yi yawo kamar sa balaga masharikal al'arubi wa magariba saboda shi wannan mutumin ya isa gabacin duniya ya isa yammacinta babu wanda ya zagaye duniya kamar sa kaga nan ma labari ne wanda la shakka babu mai iya saninsa sai annabin Allah tabaraka wa ta'ala na ku ya gaya muku labari makka babu littafi ba kamar yanzu bane da ake da library da amma tambaya ka ruga ka shiga ka kama bincike har ka gano amsa wancan zamani babu littafi babu ilimi wanda ma zai iya rubutu a garin maka bai wuce ka kirga su da yatsa ba rubutu gaba daya saboda haka abu ne mai ban mamaki a ce a garin maka an ba da amsar tambayar na. na uku wasaluhu an ruhi ma huwa tambaya ta uku tambaye shi rai game da rai me rai menene rai a ina yake in ya baku ku amsa annabi ne kun ga anan ko da ya ci biyu idan ya faɗi ɗaya a wurin su ba annabi bane to la shakka kuwa na ƙarshen manzon Allah ba zai sani ba saboda ka dabara ce ta malamai yahudu wanda ke nuna cewa ba su son abin manzon Allah ko da kuwa annabi ya iya bada amsa don ta uku manzon Allah ba zai amsa ba to amma duk da haka dai sun samu eh, abin nan abin da suka je nema saboda haka suka dawo makka fa kadima makkata fa qala suna zuwa maka ya ma'shara quraish qad ji'nakum bi faslin qad ji'nakum bi faslin ma bai na kuma bai na muhammad mutanen maka shugabanni da kuka aike mu yanzu mun zo da abin da zai raba gardama tsakaninmu da muhammad tsakaninku da muhammad sallallahu alaihi wasallam mun samu malaman yahudu ga abin da suka faɗa kad amarna akhbaru yahud an nas'alahu an umuri malaman yahudu sun mana umarni mu masa tambaya guda uku kunji kunji tambayoyin ga sunan guda uku to shi kenan ja'u rasulullah shi dama manzon Allah bai rabuwa da Ka'aba suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya muhammad akbirna yanzu muna da tambayoyi idan ka ba mu amsa to rigima ta kare tsakaninmu da kai ka ba mu amsa tambayoyin nan guda uku ka yadda za ka ba mu amsa faƙala sai manzon Allah ya ce na yadda ku gaya min tambayoyin suka ba da tambayoyi guda uku sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ukbirukum gadan gobe zan ba ku amsa wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace ukhbirukum bima sa'altum anhu gadan zan ba ku labarin abin da kuka yi tambaya akan sa amma sai gobe to cikin ikon Allah sai manzon Allah ya manta ya ce insha Allah manzon Allah sai ya manta mi yastafni sun sarrafa anhu shigen suka ce to a shikenan gobe ko ai ba komai suka tafi yaso washe gari suka zo babu amsa saboda Allah dai bai yi wahayi ga manzon Allah ba mala'ika jibrilu bai zo ba fa makasa a asharata laila la haddisa Allah ilai fi dalika wahyan manzon Allah sai da ya kwanaki goma sha biyar Allah bai yi wahayi gare shi ba kwanaki goma sha biyar walam ya atihi jibrilu kuma mala'ika jibrilu bai zo ba ka lura da yadda halin da annabi zai samu kansa kana iya suranta shi da kansa fa yace gobe ana zuwa gobe sun taru ana so a ji amsoshi saboda amsoshin nan su zai shi zai raba gardama tsakanin su da annabi sallallahu alaihi wasallam babu amsa sun zo wa shagari babu amsa sun zo wa shagari babu amsa hatta arjafa ahlul makka ba magana ya ta girgiza garin makka dama mun faɗa ai ba maka ba mai gaskiya bane yanzu ai kun gani ya ce gobe yau kwana nawa وعدنا غدا واليوم واليوم kamsa عشر ya ce gobe gashi yau an samu kwana goma sha biyar wannan abu ya bakanta wa manzon Allah rai ahzana rasulullah muksul wahayi rashin so zuwan wahayi gare shi wato abin ya damu annabi sallallahu alaihi wasallam wannan duk maganar ta abdullahi bin Abbas ce haka Abdullahi bin Abbas yake ba da labari eh, Allah madaukaki ya kare yardarsa gare shi da mahaifinsa ana nan bayan kwanaki goma sha biyar sun maja Abu jibril sai ga mala'ika jibril ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam bi surati ashabil kahfi da suratul kahfi gaba ɗayanta aka saukar da ita ga manzon Allah fiha mu'atabatuhu amma fa ta zo da fada ga manzon Allah a cikin ta an samu inda Allah ya fada ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya mar fada saboda ya ce zai yi abu gobe da hada da mai ba da hada da insha Allah ba saboda ka an ce karka saki babu abin da ke aukuwa duniyar nan sai Allah ya ga dama to ma tasha'una illa an yasha Allah na biyu aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam fada saboda bakin ciki da yake ta yi al'amari na Allah ne Wa ya aiko shi Allah ne idan Allah ya ga dama duniya ta musulunta rana ɗaya a awa ɗaya a minti guda a sakan ɗaya wallahi zuwa musulunta ganin damar Allah ne da kaga kafirci yana tabbata ganin damar Allah ne da kaga ana saba mishi duk da cewar Allah baya so amma haka Allah ya ga dama haka ya hukunta to sai Allah ya kawo labari labarai a cikin suratul kafi kuma da amsoshin tambayoyin da suka yi gaba daya duk tambayar da suka yi sai Allah madaukake sanya amsa ta ana to amma akwai labarin da ke akasin na Abdullahi bin Abbas wato shine labarin Abdullahi bin Mas'ud shi Abdullahi bin Mas'ud akwai hadisin sa yana sahih Bukhari yana kitabul ilmi babu qaulillahi ta'ala wa ma utitum min al-ilmi illa qalila wato farkon sahihul Bukhari kuma yana sahihu muslim babu su'alil yahudin Nabiya sallallahu alaihi wasallam anir ruhi yahudawa sun yi tambaya ga annabi game da game da rai hadisin abdullahi bin masud ya saba ma hadisin abdullahi bin abbas hadisin abdullahi bin abbas yana magana akan dalilin saukan suratul kafi kaga ya ba mu labari shawa suka wakilta mutane biyu waɗanda suka je madina suka musu bincike game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma a hadisin Abdullah bin Mas'ud fa shi Abdullah bin Mas'ud yace baina ana amshi ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi kharibil madina akwai lokacin da muke tafiya da annabi Abdullah bin Mas'ud yace akwai lokacin da nake tafiya ina takawa tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wato bayan garin madina ta inda kufayi yake tsohon gari inda ake samun rusassun gine-gine ya huwa ya tawakkabu ala asibin ma'ahu manzon Allah yana da sanda yana dogarawa da ni da annabi sallallahu alaihi wasallam famarra bi nafarin min al-yahud sai manzon Allah ya zo ya wuce wato ya wuce wasu jama'ar yahudawa tunda akwai yahudawa a garin madina lokacin da muka zo wucewa faƙala ba abu li saluhu anin ruhi wasu na cewa ku yi masa tambaya kuma tambayan kure shi saboda duk yahudawa suna sane wato malamansu sun sani babu wanda ya san inda rai yake sai Allah babu wanda sani to amma suna son su ga sun kure annabi saboda haka sukan so su yi mai tambaya kaga sun yadda annabin Allah ne amma sun san tambayar da za su mar wanda ba zai bada amsa ba saboda ya zama izgilanci gare shi to shine wasu ke cewa kumar tambaya game da rai wa qala ba'dhum la tas'alu wasu na cewa kar kumar tambaya la yaji'u fihi bi shay'in takrahunahu don kada fa ya zo da wata amsar da za ta bata muku rai tunda kun san mai gaskiya ne gaskiya haka ne to karfa kuma tambayan da zai kawo amsa da ba zai faranta muku dai ba wasu kuma suka ce lanas alin da mu fa sai mun tambaye shi wato suna muhawara su ya su har dai wani mutum daga cikin su ya zabura ya abal qasim ya baban qasim man ruhu menene rai a ina yake manzon Allah sai ya shiru فقلت ni in ji abdullah bin masud ya ce da ganin annabi ya shiru ya ce inna hu yuha ilaihi ana yi manzon Allah wahayi ke faƙultu saboda haka sai na tsaya wuri guda manzon Allah shi ma ya tsaya falan nan jala anhu a lokacin da wahayin ya kuranye masa wato lokacin da wahayin ya kau da annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya saukar da ayata ta 85 ta suratul Isra'i wa yas'alunaka 'anil ruhi qul ruhu min amri rabbi wama utitum min al-ilmi illa qalila suna ma tambaya game da rai kace al'amarin rai yana cikin al'amura waɗanda Allah yake banta da san ka ba su amsar haka babu wanda ya san al'amarin rai sai shi Allah ai ba a ba ku wani abu na ilimi ba face kaɗan wato kaɗan ne na ilimi Allah ya ba mu ɗan adam to shine da annabi ya faɗi wannan sai sauran suke cewa kad kunna lakum la tasaluhu ai ma mun gaya muku kar ku tambaye shi saboda wannan tambaya ce da babu mai sanin amsar ta illa shi Allah tabaraka wa ta'ala to wannan hadisi na Abdullah bin Abbas eh, bin Mas'ud yana nuna cewa a Madina annabi sallallahu alaihi wasallam Yahudawa suka bar tambaya Allah ya saukar da wannan aya ta suratul Isra'i shi kuma Abdullah bin Abbas a hadisinsa ya ce ƙurashawa sun wakilta mutum biyu daga cikin mutanen makka su je madina su yi tambaya game da annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan malaman yahud suka ba da tambayoyi guda uku da za su zama jarabawa ga manzon Allah daga cikin waɗannan tambayoyi akwai a tambayi annabi ina rai yake menene rai so kaga sai ya zama tambayar da aka yi manzon Allah game da rai kashi biyu ne a hadisin Abdullah bin Mas'ud bin Abbas tun annabi yana garin makka mutanen makka suka turo eh, eh, a tambayi malaman yahudu malaman yahudu suka ba da amsa a yi wa annabi tambayan abubuwa guda uku a yi masa tambaya game da ina rai yake shawa suka yi wa annabi wannan tambaya a hadisin abdullahi bin mas'ud kuma fa a sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya koma madina yana madina yana tafiya da shi da abdullahi bin mas'ud malaman yahudu suka mar tambaya ina rai yake sai Allah ya saukar da aya ta 85 ta suratul Isra'i kaga kenan an samu eh, al'amura kashi biyu shi yasa al-Imam az-Zahabi a littafin Tarikhul Islam a juzi na farko shafin 213 ya ce hadisin abdullahi bin mas'ud fa ya dullu ala anna ruhi kana bil madina abdullahi bin mas'ud ya nuna cewar a madina ne yahudawa suka yi tambaya ga manzon Allah ina rai yake hadisi abdullahi bin abbas ya nuna a makka annabi yake aka mar tambaya ina rai yake sai al-imamu zahabi ya ce wala allahu su'ila ne? ba mamaki sau biyu din aka yi wa manzo Allah wannan tambaya eh, ina rai yake a game da ar-ruhu din nan malamai sun yi maganganu sosai malamai sun yi maganganu sosai yana yin kadu fatul bari ibnu hajar ya ba da labari yana mujallan 8 shafi na 402 me ake nufi da rai wannan rai da yahudawa suka yi tambaya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce qala al-aksar abinda akasarin malamai suke tabbatarwa sa'aluhu anir ruhi allati takunu biha al-hayatu fil jasad wato ayiwa annabi tambaya game da rai wanda a dalilin sa dan adam yake rayuwa wanda ke jikin mutum idan an cire shi shine sai a ce mutum ya mutu wannan rai din shine suke so a tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam sa'aluhu an kaifiyati maslakin ruhi misali ina hanyar da rai ke bi a jiki ta ina ne saboda zaka iya cewa hanyar jini ne me hujja in ka ce ta jijiya ne me hujja ta fatar jiki rai yake bi me hujja saboda ka ina hanyar da rai yake bi ya shiga jiki kuma wace hanya ake bi a cire wannan rai misali mutum zai mutu amma baka iya ganin wata kafa da aka zara ran daga jikin shi babu kafan ba za ka ga wannan kafar ba illa dai ɗazu yana da rai yanzu ya mutu to ina hanyar da rai ke bi ya shiga jiki wanti za bihi ta yaya rai yake garwaya da jini ta yaya rai yake garwaya da tsokan jiki da, wato jijiya na jikin mutum ta ina wato abin da yahudawa suke so sani kenan shine sai al-imam al-khattabi yace wa hadha huwa alladhi ta'assara Allah bi ilmihi wannan shine abin da Allah ya bar wa kansa sani shi kadai ina hanyar da rai ke bi ya shiga jiki ta wace hanya rai yake fita ta yaya rai yake da alaka da gangan jiki wanda ya zamanto yana tasiri ma jiki jiki yana tasiri ma gare shi Eh, ta ina ake ganewa mutum ya mutu misali ta wace kafare yake fita babu wanda zai baka amsar na sai Allah da haka al-Imam al eh, sharhinsa ga hadisin al-Imam Muslim hadisin Abdullah ibn Mas'ud الراجح انهم سالوه عن روح الانسان wato suna so annabi ya ba su amsa game da rai na dan adam saboda haka aqida ta ahlus sunna ita ce an yukala ilmuhu ila Allah azza wa jalla idan aka ce maka ina rai yake karka yi kokarin ba da amsa ka ce Allah ya bar wa kansa sani a haza kaulu ahli sunna saboda abinda Allah ya faɗa kenan a suratul isra'i abinda Allah yayi umarni ga annabi kenan yas'alunaka anir ruhi qul ruhu min amri rabbi min amri rabbi ina rai yake sai ka ce al'amarin rai yana wurin Allah karka yadda ka ba da amsa babu wanda ya san al'amarin rai sai Allah haka Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma iyakar amsar manzon Allah kenan saboda haka duk malami in dai malamin sunna ne iyakar amsar sa kenan wannan shine yazo a cikin tufatul ahwazi sharhi sunan tirmizi fatizu na takwas shafi na 457 a nan zaka iya tambaya kaga amsoshi guda biyu duka annabi ya sani amma na uku nan manzon Allah bai sani ba Allah ya ba mu annabi amsar tambaya ta farko da tambaya ta biyu amma tambaya ta uku sa'aluhu anir ruhi ma huwa ina rai yake annabi bai sani ba me yasa Allah ya bar wa kansa ilimin inda rai yake da kuma alakarsa da jiki ibn hajar ya ce ibhamuhu ikhtibarul khalqi wato da Allah ya sanar da dan adam duk ilimi sai ya hana shi sanin inda rai yake ka duba duk kwarewa da aka yi da ilimin likitanci kwarewa da aka yi a duniya a yau wanda ta kai ga za a iya cire wata gaba a dasa wata gaba za a iya canza wata tsoka daga jikin mutum a dauko na wani a dasa mai duk wanda za a yi amma har yau ba a samu inda za a dasa ran wannan ga wannan ba ya za a yi ai da shan rai a ɗauke rai daga wannan mutumin a kai wajen wancan har yau duk duniya duk ci gabar ilimi ba kai ga wannan ba shi ne ibn hajar ya ce ai dalili allah ya bar shi ne a matsayin jarabawa ga dan adam me jarabawar a nan ga kana da ilimi ka kware ka san ka karanta sassan jikin ɗan adam saboda ka akan dauki gawa a yi fiɗatta saboda a koya wa mutane ilimin likitanci ga inda hanyar jini ke bi ga inda gaba kaza ga inda gaba kaza duka ana koyar mutane amma za ka gama karantar da mutane ilimi na zahiri na baɗini baka san komi ba wato duk inda ka kai ga ilimi sai a tambaye ka kai ina ranka yake baka sani ba amma ka yadda akwai rai ɗin ko ka yadda akwai rai eh ka yadda akwai rai ba shakka ba ka shakka akwai rai to ina yake ba za ka iya bayanin sa ba ka iya nuna ga inda yake Ba ka iya bayyana ga siffansa ka iya bayyana ga hanyarsa to sai Allah ya jarabce mu da wannan ya ce to in buku yadda akwai Allah ba ku bani amsa ina ku kaga tunda baka ganin Allah ko baka ganin Allah ka ganin Allah tabaraka wa ta'ala amma an ce akwai Allah to sai Allah ya bar wannan a matsayin jarabawa ga mutum wannan shine abin da malaman hadisi ke faɗa kamar al-Imam al-Qurtubi al hikmat fi izhari ajdil mar'i li'annahu idh lam ya'lam haqiqata nafsihi kai baka san kanka ba dole ka yadda duk iliminka a matsayinka na dan adam baka san kanka ba har yanzu in ku ka gama sanin kanka ga ya mana inda ranka yake gama ka sani ba saboda haka har yanzu baka gama sanin kanka ba ma alqabli bi ujudihi amma shin akwai rai din ka yadda akwai saboda in babu rai za a gane mutum ya mutu idan mutum yana da rai ana ganewa saboda ka ka yadda kana da rai ina ran yake baka sani ba to idan kuwa baka iya gane hakikanin ranka ba to ya za a yi ka yi ƙoƙarin gane hakikanin mahalicinka kaga wanda ya zama jarabawa ga ɗan adam babban jarabawa ce ga ɗan adam wanda ita ce hikimar da ta sa Allah subhanahu wa ta'ala wato ya ɓoye ilimin inda rai yake ga dukkan manzanninsa ga dukkan ɗan adam saboda ɗan adam ya sani duk inda ya kai ga ƙwarewa da ilimi akwai abin da bai sani ba a kansa kuma ka yadda akwai abin amma baka ganin sa baka musanta ba to shi Allah tabaraka wa ta'ala baka ganin sa amma kuma ka musanta akwai shi Allah shi kare to sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyi na suratul kafi mu fara karantawa ya ce mene ayyaman liyun jara ba'adhan shadudan min ladun wa yubashshada al na alladhina معشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا وتسأل الله يسكت آيوي قبائل سورة الكهف كأن محمد صلى الله عليه وسلم فنيانون سورة الكهف تاسكو قبائل انت ألوك تشيبنا الحمد لله الذي أنزل على أبده الكتاب godiya ta tabbata ga Allah wanda ya saukar da littafi ga bawansa ya saukar da littafin alkur'ani ga bawansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam walam yaj'al lahu iwaja kuma Allah bai sanya wannan littafin karkatacce ba qayyiman littafi ne madaidaici wato anzala ala abdihi alkitaba walam yaj'al lahu iwajan walakin ja'alahu qayyima Allah ya saukar da littafi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah bai sanya alkur'ani ya zama to littafi a karkace ba littafi ne mai kakke saboda haka yasa kaga duniya na karbansa saboda ya dace da kowace al'umma qayyiman littafi ne madaidaici me ya dalilin saukar da alkur'ani nan ma Allah ya bayyana hikima ta saukar da suratul kahfi hikimar saukar da suratul kafi kaga su suna gani eh, sun nemi annabi ya amsa musu tambayoyi guda uku shine Allah ya saukar da wannan sura amma shi Allah ba akan tambayar su ce damuwa dalilin saukar ba <clears throat> sai ya ce ga dalilin saukar da suratul kafi li yunzira ba'san shadidan min ladun ba wai amsa tambayar ku ba kaga shi Allah ba a canki canki da shi Eh, ka gwada ilimi ga annabin Allah ya saukar da amsa gare shi shikenan la idan Allah ya saukar da amsa to amsan nan gargadi ne gare ka don ba a wasa da Allah ba a wasa da Allah tabaraka wa ta'ala duk wanda ya wasa da al'amarin Allah yana kafurta in ba musulmi ne Allah ka tsare mu ya saukar da suratul kafi ba dan ba ku amsa kawai ba liyun bira ba'san shadidan saboda ya muku gargadi game da wata azaba mai tsanani milladun wanda ke ga Allah tabaraka wa ta'ala yake wajensa akwai azaba mai girma wa yubashshir almu'minina alladhina ya'maluna salihati kuma saukan suratul kafi yana zama albishir ga waɗanda suka yi imani waɗanda suka bi annabi Muhammad waɗanda suka yarda da abin da manzon Allah yake faɗa suka yi aikin kwarai anna lahum ajran hasana a saukan suratul kafi yana karfafawa yana tabbatar da za su samu lada mai kyau a wurin Allah saboda ka shi alkur'ani yana sauka ne da abu biyu yayi gargadi yayi albishir idan ka ji alkur'ani ya sauko ba wai zai baka amsa tambaya kawai ba ne. duk inda aya ta sauko ta alkur'ani to gargaɗi ne da kuma albishir wanda ya ɗauki maganar Allah ya tsira wanda ya yi watsi da maganar Allah ya halaka Allah ka tare a suratul zumar aya ta 27 zuwa 28 Allah ya ce wa laqad sarrafna lin-nasi fi hadha al-qur'ani min kulli masal yatazakkarun mun sanya dukkan wani misali cikin alqur'ani ga mutane ko sa yi tunani qur'anan arabiyyan ghayra zi'i wajin la'allahum yattaqun abin karatu na larabci wanda ba karkatacce ba gaira zi iwajin wanda shi ke eh, fassarar walam ya ji allahu haka na a suratul an'am wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwa samiul alim saboda ka Allah ya saukar da alqur'ani saboda ya zama mai sidqan alqur'ani ya gaskanta fil akhbar game da labarai waɗanda sun tabbata a zamanin da wa adlan alqur'ani ya bayyana adalci ta wajen hukunci saboda duk hukuncin da alqur'ani ya faɗa to adalci ne babu zalunci babu tsanantawa alkur'ani littafi ne da Allah ya kawo shi matsakaici shi yasa ya dace da rayuwar dan adam zuwa tashin kiyama babu hukuncin da alkur'ani ke zuwa da shi wanda za a ce yayi tsanani bai dace da zamani ba babu wannan babu wannan hukunci din Allah ya ce sidqan wa adlan sidqan fil akhbari wa adlan fil ahkami idan alkur'ani ya bayyana labari to labarin gaskiya ne kuma yanda alqur'ani zai bayyana labarin ba yanda dan mai tatsuniya zai faɗa ba ne. shi alqur'ani zai bayyana labari ne daidai yanda za a samu fa'idar labari shikenan ba zai baka labari don ka shakata yanda za yanda yan tatsuniya suke ba a'a alqur'ani baya haka alqur'ani yana bayyana gaskiya kawai na labari sai ya kyale saura kuma idan hukunci ne alkur'ani zai gaya maka na adalci saboda haka idan alkur'ani ya hukunci kar ma ka nemi sanin gaskiyar wannan hukuncin la mubaddila li kalimatihi wa huwa samiul alim Allah tabaraka wa ta'ala yayi gargadi game da saukan suratul kafi wanda ya ki da abin da Allah ya faɗa to akwai azaba fa mai tsanani tana jiransa wanda ya yarda da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa to akwai lada mai yawa fa yana jiransa kowanne Allah madaukaki ya ce mene makisina fihi abada fi fihi abada Allah madaukake ce za su tawu za su dawwama za su tabbata a cikinsa har abada idan mutum ya samu kansa cikin azaba Allah ka tsare mu sai mutum ya tashi a lahira ya samu kansa cikin azaba fi fihi abada wanda ya samu kansa a cikin aljanna fi fihi abada kamar suratul maryam ne fa inna ma yassarnahu bi lisanika litubashshira bihi almuttaqin wa tunzira bihi qauman ludda mun sauwaƙe karatun alkur'ani a harshenka ya kai muhammad saboda me ka riƙa yin albishir ga masu kiyaye dokokin allah duk wanda ya kiyaye dokar allah to ya sani allah bai ha'intar bawa duk abinda da ka yi domin allah ka zauna da jira za ka samu ladan allah a kai Ah, wa tunzira bihi qauman ludda kuma kai gargadi ga masu yawan jayayya kai gargadi gare su da alqur'ani masu tsananta husuma idan ba su daina husuma ba idan ba su daina saba ma dokokin Allah ba to fa azabar Allah tana jiran su wanda za su dawoma cikin ta har abada to me dalilin saukar da suratul kahfi kuma har yanzu وينذر وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا Allah madaukaki ya saukar da suratul kafi wa yunzira allazina qalu takaza Allahu walada saboda Allah ya gargadi ga waɗanda suke cewa Allah ya rigida mutanen Makka suna ciki mutanen Makka suna cikin waɗanda ke jingina haihuwa ga Allah su a wajen su gumaka da suke bauta ma wato suna bauta ma gumaka a matsayin kamar wakilan mala'iku mala'iku kuma fa ‘ya'yan Allah ne mata yadda kiristoci ke dangana ɗa namiji ga Allah su kuma larabawa suna danganta ‘ya'ya mata ga Allah su a fahimtar larabawa mala'iku ‘ya'yan Allah ne mata to Allah ya sauka da suratul kafi ya yi gargaɗi ga duk mai danganta ɗa gare shi kaga kenan wa alqur'ani suratul kafi da Allah ya kawo daga alqur'ani saboda me ya zama gargadi ga mutanen makka ai suna danganta haihuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala suna da hujja kuwa me Allah ya ce ma lahum bihi min ilmin wa la abaihim kalimatan takhruju min afwahihim إن يقولون إلا كذبا ما لهم به من علم kuma ba su da wani ilimi game da wannan korafi da suke malahum min ilmin bihi ba su da wani ilimi ba su da wata hujja game da wannan korafi da suke dangantawa ga Allah tabaraka wa ta'ala wala li abaihim Allah ya ce har ma iyayensu ba su da hujja duk mutumin da ya ce maka Allah yana da da sai ka ce ina hujja bai da hujja iyayensu ma ba su da hujja in ji Allah subhanahu wa ta'ala ba su da ilimi a kai kaburat kalimatan takaru min afwahihim kuma wannan kalma da take fita daga bakunansu kalma ce da ta yi girma kalma ce da take da girma ya zamanto babu wanda za ka yi makariya sai wanda ya halicce ka don haka yasa Allah ya karasa aya da cewa in yaquluna illa kadhiba ba abin da suke faɗa face ƙarya idan aka ce mutum yayi ƙarya ga wanda ya halicce shi akwai ƙarya da tafi wannan girma babu ƙarya da tafi wannan girma shi yasa Allah ya ce kaburat kalimatan takruju min afwahi ya zama bawan Allah zai yi ma Allah mahaliccin sa ƙarya ai ya kamata duk abin da zaka faɗa game da Allah ya zama kada da hujja babu hujja idan Allah ya ce babu hujja hujjan nan ko da ta ilimi ne babu ita saboda haka yasa hatta kirista har zuwa yau bai iya kafa hujja da cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana da babu duk sa'ilin da ya tsaya debate da musulmi sai a kure shi saboda Allah ya riga ya faɗa ba su da hujja ba su ba ma har iyayensu ba su da hujja hujjan ko da a littafi ne ba za ka samu ba bari kuma a ce hujjan ilimi hujja na zahiri saboda hujja na zahiri kam wa ya taba zuwa sama bari a ce ya ga Allah da mata da da ya zo ya baku labari babu saboda ka babu hujja na zahiri babu hujja na baɗi babu na littafi shi yasa Allah tabaraka ta'ala ya tabbatar ƙarya suke faɗa kuma ƙaryar da ka haɗa ka dingina ma Allah ita ce mafi girman ƙarya ya faɗi kamar haka a suratu Maryam aya ta 88 zuwa 90 wa qalu ittakhadha ar-rahman walada laqad ji'tum shay'an idda laqad ji'tum shay'an idda lalle kun zo da abu mai muni shi da ke nufi da idda yani munkaran Allah ya faɗi munin ka ce Allah yana da da ya misilta mana munin abin ya ce ta kadu samawatu ya tafattar na minhu watan shakul arbu wata khirrul jibalu hadda sama na kusan ta tsage sama tana kusan rushewa saboda kawai an ce Allah yana da da ƙasa tana neman ta tsatsage duwatsu suna neman su murkushe su nike su zama gari me dalili an da aulin rahmani walada wallahi duk sa'ilin da mutum ya ce Allah yana da da Allah kada ya bar wa kansa sanin girgizan da halittunsa suke saboda bakar magana aka danganta ta ga Allah subhanahu wataala shi sa a ƙarshe Allah madaukake cewa ma yan bagi rahmani an yattakiza waladan a suratul isra'i aya ta 40 nan ma Allah ya ce afa asfakum rabbukum bil banin wattakhadha min al mala'ikati inasa innakum lataquluna qawlan azima kaga a wuraren da Allah ya ce ka jingina ɗagare gare shi babban magana ne <clears throat> ya faɗa suratul kafi ya faɗa a suratu maryam ya faɗa a suratu isra'i ya ce sun zaɓi, eh, suna danganta mala'iku ga Allah a matsayin ‘ya'ya mata shine sai Allah ya ce to ku Allah ya zaɓa muku ‘ya'ya maza tunda maza kuka fi so sai Allah ya zaɓa muku abin da kuke so sai ya ba ku amma shi kuma Allah sai ya riƙe mata mala'iku su ne ‘ya'yansa inda kuma lata na ƙaunar azima lalle ku kuna faɗin magana mai girma Allah ka tsare mu me Allah madaukaki ya faɗa a gaba to sai aka dawo ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam kaga shimfiɗar da Allah ya yi kafin ya bada amsa na tambayoyin da aka yi wa manzon Allah ya yi shimfiɗa yake gargadi idan fa ya saukar da abu aka yi wasa da shi to azaba ce don haka a mai da hankali sannan sai Allah yake fada ga manzonsa yake ce masa la'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tana yiwa fa ka hallaka ranka tana yiwa ka hallaka ranka ala atharihim wato a bisa ga gurbin abin da suke aikatawa min ya asika min hin saboda kayan ki tsammanin za su yi imani koko kana ganin za su kai ga mutuwa ga kafirci wato wannan ya danganci saukin hali da Allah ya halicci annabi sallallahu alaihi wasallam da shi manzo Allah yana da saukin hali manzo Allah yana son kowa ya musulunta saboda ka idan mutanen gari yan uwa danginsa suka karyata shi duk sa'ilin da suka musanta abin da ya faɗa suka nisanci musulunci abin yana tada hankalin manzon Allah Shi ne Allah ke gaya mana ya ce idan ka ci gaba da haka za ka kai ga hallaka ranka kun ga Allah da kansa ya tabbatar bakin cikin da manzo yake shiga saboda rashin musuluntar mutanen Makka bakin cikin ya fi a ce an misilta shi lallai ne manzon Allah zai kai ga hallaka ransa illam yu'minu bi hadal hadisi asafa idan dai ba su yi imani da wannan labari na alkur'ani ba wato saboda bacin rai saboda kufula eh, kamar yadda zo cikin tafsirul bahar al al'asafu al-asafu al fil huzni wal idan aka ce al'asafu da larabci ya fi algababu an kai makura wane ya kufula ya tunzura ya hasala ya kai makura ta wajen fushi shine da larabci za a ce al Allah ya ce saboda tsananin fushi da bacin rai za ka kai ga hallaka ranka ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam to bari mu gaya maka me Allah ya ce inna ja'alna ala al-ard zinatan linabluwahum ahsanu amala inna ja'alna ma ala ardi Allah ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato duk abin da ka gan shi a doron duniya Allah ya ce ma annabi Muhammad kaga wannan kwantar da hankalin manzon Allah ne duk abin da ka gan shi a doron kasa din nan mun sanya shi ne zinata laha ya zama kawa ga ita duniyar kawai kawa ce ga duniya wato abin ado ne na dan lokaci wanda zai wuce duk abin da ka gan shi a doron kasa abin da za a yi ado ne da shi amma ba zai dawoma ba kuma haka ne shi yasa aka kira shi zina kawa duk abin da ka gani a duniyar nan to idan ka bashi lokaci zaka ga ya wuce yanzu misali duk abin da ake yayi duk abin da kaga ana yayi to ka saya ka aje bayan shekara ɗari ya zama ƙauyenci an gama da shi lokacinsa ya wuce idan ma fa yana nan kenan idan ma yana nan don a bayan shekara ɗari daga yau mawuyaci ne ka samu gine-ginen da duk suke nan a yau yana da wuya Allah ya canza ya kawo wata al'umma al'ummar ta zo da wani irin tunani wanda su a tunaninsu wannan shine rayuwa saboda haka rayuwar da muke a yau ƙauyenci ne saboda haka sai a shafe sai a kawo nasu wannan shi ake nufi da kawa kuma haka Allah yake ma duniya har zuwa ƙarshen ta babu abin da ke dawwama babu abin da ke dawwama me yasa Allah ya yi haka linabluwahum dan mu jaraba su ayyuhum ahsanu amala waye daga cikin su wanda yafi kyawun aiki saboda ka waye zai bar sha'awan ransa ya bi umarnin mu ya bar abin da muka ce babu kyau ya hana kansa ya zamanto yana biyayya ga Allah da manzonsa wannan ita ce jarabawan duniya gaba ta. saboda ka duk abin da ka gani a doron ƙasa jarabawa ne gare ka Jarabawa nan ana so a gani za ka bi son ranka ko ko za ka bi son Allah ta tabaraka ta'ala za ka yi biyayya ga manzonsa idan aka ce yau kana aiki ma'aikaci ne ai Allah bai hana ka aiki ba ko Allah bai hana ka aiki ba aiki dan ka samu abinci amma aikin ya raba ka da Allah da manzo a to ka fi son aiki akan Allah da manzo baka ci jarabawa ba idan noma ne ai Allah bai ce kar ka yi noma ba ka noma to amma kar ka yarda noman ka raba ka da Allah da manzo idan kiwo ne Allah bai hana ka kiwo ba amma kar ka yarda kiwon nan ya raba ka da Allah da manzo wanda shine jarabawan da Allah yake mana kowane salo na rayuwa jarabawa ne me Allah ya ce mana karshe wa inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan zurza wa inna la ja'iluna ma 'alayha Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma wallahi duk abin da ke doran duniya za mu mai da shi ya zama turbaya matacce komi daidai kuma wallahi haka nan ne ko kashin ɗan adam in ka kyale shi wallahi sai ya koma tun baya. saboda haka duk abin da ke doron duniya Allah ya alkawari sai ya gama da shi saboda haka yasa hidimar duniya aikin banza ne karfe da kake gani komi kyansa duk yanda aka markawa wallahi in ka bar shi da ruwa da ƙasa wallahi sai ya bace tsatsa zai gama da shi ko menene ka sani a duniyan nan Allah ya alkawari sai ya mai da shi ya zama me wa inna laja'iluna ma alaiha duk abin da ke kan doron duniya Allah ya ce sai mun mai da shi ya zama ƙasa matacce ko menene shi Allah ka raba mu da duniya da imani to amsar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su game da tambayoyi da suka yi shine darasi na farko wanda sura nan take karantarwa wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasa martabobi na tsawatarwa a hadisin da abu sa'idin al-khudri ya rawaito daga gare shi akwai hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah ya karantar da mu maratibun nahyi anil munkar matakai na tsawatarwa matakai na kyamatar zunubi wato a yanda ake son rayuwar musulmi ta kasance a doron duniya shine duk abin da ba shi da kyau ka yi ƙoƙarin kawar da shi to matakan kawar da wannan abu mara kyau duk musulmi wajibi ne a kansa ya kawar da abu mara kyau duk abin da ya zama bayi da kyau wajibi ne mu kawar da shi matakai na kawar da wannan abin matakai uku ne su ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi guda hadisin abu sa'id al-khudri manzon Allah ya ce man ra'a minkum munkara duk wanda ya ga abu mara kyau a duniya fal yughayyirhu bi yadihi yayi kokarin gyara wannan abin ya kauda wannan abin ya canza shi da hannunsa fa in lam yastati idan ba zai iya ba fa bi lisanihi sai ya canza da me da harshensa fa in lam fa in lam yastati idan ba zai iya ba fa bi qalbihi sai ya canza wannan abin da zuciyarsa wa zalika abu aful iman to kyamar abu ka kyamaci laifi da zuciyarka wannan shine mafi raunin imani idan aka ce mafi raunin imani babu raunin da ya wuce wannan kaga ana sabon Allah sai ranka ka ji bai yi daɗi ba to ka tsira amma ba haka aka so kawai ba an so ka yi amfani da harshenka ka gyara wannan sabon an so ka yi amfani da hannunka ka kauda wannan sabo kaga matakai guda uku kenan ka yi amfani da hannunka na kawar da laifi kawar da barna ko ka yi amfani da harshenka ta wajen kawar da wannan barna idan ya sun gagarafa sai ka yi amfani da zuciyarka ka kyamaci wannan aiki na sabon Allah da ake manzon Allah kuma ya mana ya mana taqib anan yake cewa wa zalika abu iman saboda babu babu imani ga wanda aka rasa uku nan a wajensa idan an rasa abu uku din to kan ma ka dauka kana da imani saboda ka yasa a zuciyar musulmi ko da yaushe a rika samun kyamar haram kyamar aikin zunubi ko da kana aikata zunubin zuciyarka ta kyamaci abin don wallahi daga lokacin da zuciyarka take son sabon Allah to ba maganar imani don haka yasa manzo Allah yake wa zalika abu aful iman idan aka samu a zuciyar mumini babu kyamar zunubi sai sha'awar zunubi to babu imani Allah ka tsare mu wannan hadisin yana sahih muslim kitabul iman babu bayani kaunin nahi anil munkar min al iman hadisi na 49 yana sunan tirmizi babu ma ja'a fi taghyir al munkar bil yadi aw bil lisan aw bil qalbi yana sunan nasa'i babu tafadul ahli al iman da sunan abi daud da sunan ibn majah babu al amr bil ma'ruf wato hadisin ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam matakan gyara guda uku matakan gyara guda uku ne duk inda kaga ana barna to ka ɗauki ka dauki kanka ka tsora a kan mizani cikin abu uku nan wanne ka yi duk inda kaga sabon Allah ka ɗauki abubuwa guda uku ɗin nan ka auna da kanka wanne ka yi ka taɓa aiki da hannunka ka kawar da wannan barna ka taɓa amfani da harshenka don kawar da wannan barna ka taba kyamar wannan barna a zuciyarka idan babu ɗayan uku babu imani a tare da kai wanda shi ne abin da manzon Allah ya karanta da mu Allah ka tsare mu wannan hadisi yana sahihu jami'i sagir hadisi na 6250 da sahihu targhib hadisi na 2302 to wannan hadisin hadisi Abu saidin al maratibu annahi nahy anil munkar a kansu ne Allah ya saukar da suratul kafi matakai na gyara barna matakai na gyara barna guda uku akwai magana da ibn al-arabi yayi al-maliki al-imam ibn al-arabi al-maliki ya rasu a hijira ta 543 shekara 897 da suka wuce eh, shine mai littafin ahkamul qur'an mujallal na farko shafin 293 yana magana akan tartibul amr bil ma'ruf wa nahyi anil munkar ga hadisi ya tabbata daga manzon Allah hadisi da muka karanta man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi idan kaga abu mara kyau kai kokarin kawar da shi canza shi gyara shi da hannunka fa in lam yastati fa bi lisanihi idan ba zai iya ba sai ya kai ga matakin gyara na biyu shine da harshe fa in lam yastati idan ba zai iya ba fa bi sai ya koma ga matakin gyara na uku shine da zuciyarsa manzo Allah ya ce wa zalika abu aful iman ibn al-arabi sai ya ce wa fi hazal hadisi min garibil fiqh wannan hadisin ya zo da bakon ilimi abinda ake nufi da bakon ilimi a nan ya zo da akasin abin da ya kamata ka aikata karka ɗauka yanda annabi ya jera haka ya kamata a bi la ta inda ake samun kuskure daga wani ya ga ana barna sai ya sa hannu ba haka bane manzo Allah ya ce a tsarin hadisin nan idan ka ga barna ka sa hannu ka gyara in baka iyawa da harshe in baka iyawa da zuciya la a hadisin zahiri haka ya zo amma ibn arabi ya ce a haƙiƙa abinda ake so da kai akasin haka din ne so maimakon ya zama abu na ƙarshe shine aikin zuciya matakin farko shine na zuciya wanda shine asali wato idan kana so ka yi aiki da wannan hadisin sai ka juya hadisin bai bai kar ka ɗauka kuma an saba wa manzon Allah la wato balaga ce hikima ce ta magana ta manzon Allah saboda ya nuna mana akwai buƙatar mu gaggauta kawar da barna sai aka ɗauko ƙarshe aka dawo da shi farko saboda a nuna mana kar mu jinkirta kawar da barna sai aka ɗauko ƙarshe aka kawo farko amma hakika abin da ake so shine me ake so na farko ka kyamaci laifi da zuciya sai na biyu ka yi ƙoƙarin gyara laifi da harshe in ya gagara sai na uku ka sa hannu wannan shine matakin gyara wanda asali ya kamata a bi amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya juya bada bil iman fil bayani bil akhir sai manzon Allah ya fara bayanin na karshe fi'li abin abin da za a yi a karshe tagyirul munkar bil yadi shine kai kokarin kawar da barna da hannu wa inna ma yubda'u bil lisan wal bayan sai ce amma hakika abin da ake so da kai shine da farko ka kyamaci abu mataki na biyu ka yi bayani da harshe ka yi ƙoƙarin kawar da wannan laifi da harshenka fa in lam yakun idan kyamar abin da zuciyarka bai isar ba harshenka bai iya gyara abin ba eh, fa in lam yakun fa bil yadi to lokacin ne za a sa hannu sai a sa hannu saboda a gyara wannan laifi wato an eh, ya eh, hula bainal munkari wa bainal mutawatihi bi nasihi idan aka ce a sa hannu a sa hannu kaga aikin aikin gyara gyara a aikace ya shigo da can kana wa'azi misali farko matakin farko idan ana shan giya matakin farko abin da ake so ga kowane musulmi ya kyamaci wannan abin a zuciyarsa duk sa'ilin da ya ga ana shan giya ya kyamata ana shan kwaya ana caca ana wani aiki na laifi duk sa'ilin da ya gani ya kyamaci abin kyaman nan shine matakin farko na biyu fa ya sa harshe ya nasiha ne shaye-shayen nan ba shi da kyau ka daina kaga an je mataki na biyu da harshe kenan aka yi kokarin gyara idan ya gagara fa sai a sa hannu ranar da ka ga ya dauko kwalban giya sai ka sha sai ka buge ka kama to kaga an sa hannu kenan za a za a hana barna da ka faɗa da harshe bai bari ba yanzu da ya dauko sai ka sai ka buge kaga ka sa hannu saboda a gyara wannan shine mataki na hizba inda an kai gyara da hannu maimakon da harshe ibn al-arabi ya ce fa'illan ya kadir idan hannun da kasa bai iya jarawa ba ya ɗauko kwalban giya zai sha dama can ka taɓa min nasiha ya daina yaƙi saboda ka ka kaɓe giyar daga hannunsa kwalban ya fashe bai bari ba sai ya kai ga buɗe gidan giya fa'illan ya kadir illa bi muƙatalatin wasilahin idan ya zama ba zai bari ba dole sai an sa dukiya sai an sa makami an yi yaki a kai ga rusa gidan giyan to kaga an kai mataki na doka kenan wannan kuma sai da karfin mulki za a yi wannan canji kaga matakan gyara sun fara daga ƙasa zuwa sama ba wai daga sama zuwa ƙasa ba sai ce wa zalika inna ma huwa bisultan idan aka ce za a rusa gidan giya mutum da ya bashi da wannan iko a sunnar manzon Allah a shari'a kai ba za ka tafi kawai ka nemi diga ka kama rusa gidan giya ba aikin waye aikin sarkin gari ne aikin shugaban al'umma saboda karfin mulki shi zai kawar da wannan abin amma in kai kaɗai yi abin da zai biyo baya zai zamanto yana da muni maimakon gyara sai ya zamanto barna li'anna shahar silahi bainan nasi kar ya kunu makarajan ilal fitna idan aka ce kowa ya ga gidan giya ya rusa saboda ka sai mutane kowa ya sai diga sai aka dinga sayan diga duk inda aka ga gidan giya sai a rusa bayan an sai diga sai zama to masu rusa wannan ba duka ke da ilimi ba wani gidansa a shekunu ake yi ba giya bane saboda haka wani sai dauko digan sai zo ya rusa gidan shi ma ya ce to masomin barna ya ya auku tsakanin jama'a saboda haka yasa aka ce idan za a yi gyara mataki na doka to dole sai dai hukuma kada ke iya wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara mana wannan yanda ake gyara wanda akan haka aka gina shari'ar musulunci kuma akan haka wato dokokin Allah tabaraka wa ta'ala suke gudana matakin farko idan Allah ya hana abu kai musulmi zuciyarka ta kyamaci wannan abin duk abin da aka ce ba shi da kyau <clears throat> ka kokari zuciyarka ka ji tana kyamar wannan abin idan zuciyarka tana sha'awa to hakika mutum ya fara nisa daga imani Allah ka tare mataki na biyu ka kokarin amfani da harshenka na cewar kaga ana hana eh, kana hana aikata abin da Allah baya so kar ka ɗauka sai ta wazi ba wa'azi kawai bane akwai kafofi na gyara da yawa da harshe mutum yana kiran wani a gefe ya bashi shawara shawarar nan da kake nasiha ce duk maganar da za ka yi ta gyara nasiha ce wanda manzon Allah ke cewa addinin nasiha kaga kenan kowa nasiha tana hawa kansa wato laisa wara'ahu fi tagiri daraja idan aka ce mutum zai ga laifi bai canza ba bai kyamaci abin bai kyamaci wannan laifi a zuciyarsa ba to wannan shine mafi rauni wato shine mafi rauni na imani idan mutum ya zama to a zuciyarsa babu kyamar laifi to zuciyar gaba ɗaya babu imani Allah ka tsare mu al-imamu nawawi shi ma ya yi magana a kan sharhin hadisin abu sa'idin al-khudri wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya jera matakai na hana laifi matakai guda uku sharhu sahih muslim juz'i na biyu shafi na 22 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wanda ya ga aiki mara kyau <clears throat> ya yi kokarin kawar da shi ya yi kokarin canza shi da hannunsa fa huwa amru ijabin bi ijma'il umma in ka lura umarni annabi yake mana marra'a minkum minkum yana magana da mu duk wanda ya gani daga cikin ku wanda ya ga wani abu mara kyau yayi kokarin gyara manzo Allah ya umarni anan gyara akan mu me matsayin sa wajibi ne saboda haka duk sa'ilin da ake laifi kowane musulmi ya ga wannan laifi gyara akan sa wajibi ne wannan wajibi ne akan al'umma kuma babu sabani a tsakanin malaman sunna inji al-imam an-nawawi تطابق على وجوب munkar al-kitab wa sunna wa والسنة al umma. duk malaman musulunci a tarihi babu wani malamin da ya ce gyara in kaga ana laifi kai kokarin gyara wannan laifi kai kokarin kawar da shi kai kokarin nasiha babu wani malamin da ya ce wannan mustahabi ne ko wani malami cewa yake wajibi ne wannan ya zo a tafsirin al-Imam Shawkani Fathul Qadir yana mujallar na farko shafi na shafi na 369 al-Imam yana fassara aya ta 104 suratu Ali Imran me matsayin me ina matsayin musulmi ya ga ana laifi yayi kokarin gyara sai ya ce wujubuhu sabitun bil kitabi was sunna idan kana neman hujja akwai hujjar a cikin alkur'ani akwai hujjar a sunnar manzon Allah wajibi ne in kaga ana saba wata ka'ida kai kokarin kawar da wannan kai kokarin gyara huwa min a'zami wajibati shari'a al-mutahhara yana ma cikin wajibai mafi girma wa aslun azimu min usuliha yana daga cikin asali mai girma da aka kafa addinin musulunci akai wa rukunun mushayyadun min arkaniha yana cikin rukunan musulunci wato wanda aka gina addinin musulunci a kai nasiha gaba ɗaya a kanta aka gina addinin musulunci shi yasa manzon Allah ya ce addinun nasiha addinun nasiha duk inda kaga ana barna kai gyara to addini gaba ɗaya a kansa ya ginu kuma ba wai daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam bala tun daga zamanin annabawan farko wannan yana cikin bayanin al-Imam Shawkani a littafin eh, al-Fasl fil Milal wal Ahwa'i wan Nihal eh, al-Imam Ibn Hazmi inda ma littafin sa al-Fisl fil Milal a mujallar na hudu shafin ɗari da saba'in da ɗaya ittafaqatil ummatu kulluha ala wujubil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar bila khilafin min ahadihim duk malaman sunna sun ittifaqi akan cewa idan kaga ana laifi kai nasiha Eh, duk da cewa nasihar akwai matakanta akwai hanyoyin da ake yin ta akwai hikima ba wai kawai don kaga ana laifi zaka kai ga yin nasiha ba sai ka bi waɗannan matakai na hikima <clears throat> amma dai nasihar kanta wajibi ne lidha fa huwa aslun musallam fi in ta alqur'ani ne ka dawo ga suratu ali imran aya ta 104 Allah ya ce mana wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun wal takum minkum lallai ne a cikin ku a samu ummatun wata al'umma ta duƙuna ila alkhairi wanda za ta rika kira a ringa alkhairi wa ta'muruna bil ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wato a cikin musulmai wajibi ne a samu waɗanda za su rika karantar da mutane masu tsawatarwa tunda aka ce minkum waltakum minkum wannan yasa duk malamai suna suka ce ashe nasiha farilla ce ta kifaya domin inda farilla ce da take kan kowane musulmi to da Allah bai ce minku ba da wajibi ne akan kowa amma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce waltakum minkum idan aka samu waɗanda ke iya tsawatarwa a gari a daina kaza a daina kaza shikenan dama kai kaga ana aikata wani abu mara kyau kana so ka hana sai ka ji wani ya ce ai wani a daina kaza kaga ya sauke maka nauyi ya riga ya sauke don haka ba dole bane kai sai ma kai ma sai ka yi wannan nasiha din shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ce wal takum minkum ba lalle bane ya zamanto kowa sai yayi amma kuma ta wajen ladafa wanda ya yi nasihan nan shi kadai yake samun lada wanda ya yi nasihan nan shi kadai yake tsira idan bala'i ya sauko saboda ka inda hali kai ma ka yi wannan nasiha saboda ka samu wannan lada saboda ka samu wannan tsira saboda shi Allah tabaraka wa ta'ala a farkon aya yace wal takum minkum a samu daga cikin ku amma a ƙarshen aya fa yace wa ulaika waɗannan masu nasihan humul muflihuna su kadai ne masu tsira ashe kaga ya kamata kowa ya yi kokari ya ga cewa yana gabatar da nasiha gwargwadon hali idan ma bai yiwu ba to ya kyamaci laifi a zuciyarsa wanda in ka dubi fassarar wannan aya ta suratul ali imran haka zaka gani ah, kamar a tafsirin jamal muhammad jamaluddin al-qasimi al-imam al-qasimi tafsirul qasimi ah, ya ce wa zahirul amri al-ijabu zahiri umarnin Allah a nan wajibi ne zahiri umarnin Allah a nan wajibi ne wa fiha bayanu annal falaha manutun bihi kuma Allah ya tabbatar da tsiran al'umma ya ta'allaka ga nasiha kuma in ka dubi al'ummar da duk ba a nasiha to za ka samu halaka ce a tare da ita duk al'ummar da ba a nasiha to za a kai ga halaka barna na aukuwa an rasa masu gyara ta saboda haka jama'a sun zauna kara zube to sun ta san mahalaka amma idan aka samu wasu za su fito suna tsawatarwa to za ka samu wannan al'umma ta tsira saboda Allah yana sa albarka a cikin tsawatarwa da ake samu wasu na yi ba daidai bane a ce jama'a sun zauna babu mai tsawatarwa kowa na aikata abin da ya ga dama duk sa'ilin da kake zama a gari kaga yana da irin wannan siffa to kai kokarin barin wannan gari domin bala'i na zuwa wannan garin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ula'ika humul muflihun masu tsira kawai su ne waɗanda ke ƙoƙarin gyara a cikin al'umma idan ya zama a gari ana zaune babu babu gyara ta wannan gari bala'i ke tahowa gare shi shi yasa ya ce innal falaha manutun bihi tsira ga al'umma ta ta'allaka ne ga nasiha wa ula'ika humul muflihun وفيه بيان أن أنه فرض كفاية لا فرض عين wanda ya nuna cewa ba farilla ba ce ta ainun wanda take kan kowa fardu kifaya ne idan an samu suna nasiha falillahi alhamdu wa annahu idza qama bihi ummatun saqata al-fardu an al-ukhra iz lam yakun eh, lam yakul Allah bai ce kunu kullukum amirin bil ma'ruf ba Allah bai ce dukkan ku kowa ya zama mai umarni da aikin alkhairi da kuma tsawatarwa akan aiki mara kyau ba Allah bai faɗi wannan ba sai ya ce wal takum minkum lalle ne a samu daga cikin ku fa idan mahma qama bihi wahidun aw jama'atun saqata al kharaju yani saqata al haraju an al akharin idan dai aka samu mutum guda ya tashi yana tsawatarwa ko wasu mutane suna tsawatarwa akan wani laifin da ake aikatawa to shikenan laifin ya sauka ga sauran mutanen garin Allah ba zai kama mutanen garin gaba ɗaya da wannan laifin ba amma ikhtassal falahu bilka'imi na bihi al mubashirin waɗanda suka yi albishir waɗanda suka yi tsawatarwa su kaɗai suke samun tsira yani inna taqa'uda anhu khalqu ajma'un eh, in taqa'ada khalqu ajma'un idan da a ce duk mutane za su daina fadakarwa to amma al-haraju kafatal qadirin alaihi la mahala laifi zai shafi kowa da wanda yake iyawa da wanda baya iyawa malamai sun tabbatar nasiha wajibi ne da ya shafi al'umma gaba daya amma idan aka samu wani na yi falillahi alhamdu mataki ne na gyara idan an bi waɗannan matakan gyara guda uku ba za ma a kai ga na hudu ba to za ka samu al'umma ta zauna lafiya duniya za ta zauna lafiya to e, wannan ya zo cikin bayanin malamai da yawa kamar yadda muka ce kusan duk littafan tafsiri sun yi bayani irin haka a tafsirin fassarar aya ta 104 ta suratu Ali Imran haka al-Imam al-Ghazali eh, littafin Ihya Ulumuddin juz'i na biyu shafi na 307 yayi magana akan matakai na gyara al'umma to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da suratul kahfi ya gaya mana matakan gyaran nan gaba ɗayan su matakan gyaran nan da suka zo a bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar a suratul kahfi kuma kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri yace man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wanda ya ga aikin barna yayi kokarin gyaran sa da hannunsa fa in lam yastati fa bi lisanihi idan ba zai iya ba sai ya sa harshe fa in lam yastati fa bi qalbihi idan ba zai iya ba sai zuciya malamai suka ce na'am manzon Allah ya juya umarnin akasi saboda gaggauta gyara kar a samu barna a tsakanin al'umma amma matakan gyara shine a fara da kyama da zuciya matakin farko kenan matakin farko na gyara barna shine kowane musulmi ya rika kyamar laifi ya ba a yi mutu kyamar laifi idan idan babu kyamar laifi to babu imani idan babu imani ga al'umma bala'i ya zo abinda zai gwada maka jama'a sun shiga halaka to zaka ga musulmai suna sha'awar laifi idan aka wayi gari kaga mutane na sha'awar sabon Allah babu kyamar sabon Allah sai sha'awar a saba ma Allah idan kana gari idan kana unguwa kaga sha'awar sabon Allah shi ke karuwa yi alamar da take nuna ma babu imani nisantar wannan guri ya fi ma saboda bala'i zai zo amma idan aka samu ana ƙyamar ana kyamar sabon Allah duk da cewa ana saba mishi ana saba ma Allah ɗin amma ana kyama to wannan akwai dama dama saboda rashin kyamar laifin yana gwada babu imani amma idan ana aikata laifin sannan kuma ana kyamar laifin to akwai imani saboda haka yasa idan ka ga musulmi yana aikata laifi ransa ya ɓaci ya sake aikata wannan laifi ransa ya ɓaci wani ya tambayi manzon Allah ya rasulullah nakan aikata abu raina bai so ba <clears throat> nakan aikata abun da raina yayi daɗi idan na aikata wani abu mai kyau sai in ji daɗi idan na aikata abu mara kyau sai in ji raina bai ya ɓaci sai manzo Allah ya ce alamar kana da sauran imani kenan akwai alamar imani ka saba ma Allah ka gama zina sai ka jiran ka ya ɓaci ka sha giya ka jiran ka ya ɓaci ka saba ma Allah <clears throat> ka jiran ka ya ɓaci wannan abin da kai da alamar bai fit da kai musulunci ba tukuna saboda ɓacin ran da ka samu alamar akwai ragowar imani kenan in ji annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ka aikata abu mai kyau ne sai ka ji daɗi ranar da ka karanta alkur'ani ranar da ka gama haɗa karatun alkur'ani sai ka ringa farin ciki wannan farin cikin da kake ba wai a rashin ikhlasi ba ne kana farin ciki saboda alamar akwai imani a zuciyarka domin kana sha'awar aikin ibada idan akwai sha'awar aikin ibada a zuciyar bawa to akwai alamar imani idan akwai kyamar laifi a zuciyar bawa to akwai alamar imani saboda kai sa wa'azi yake da tasiri da mu da ƴaƴanmu mu rika kokarin shigar da son addini a zukatanmu kai kokari ka samu TV irin su sunna TV da sauransu wani abu wanda zai iya jawo sha'awar addini ga zukatan ƴaƴanka domin kyamar addinin shine matakin farko na halaka amma matukar ana son addini a zuciya to ko da ba a aikata aikin da Allah Ta tabaraka wata'ala ya umarni da shi akwai alamar tsira eh, insha Allah abinda ake fata musulmi a samu a zuciyarsa wato shine sha'awar addini da kyamar sabon Allah wanda shine matakin farko eh, idan aka je mataki na biyu na gyara mataki na biyu na gyara wato shine a sa harshe mataki na uku na gyara a sa hannu mataki na hudu na gyara a sa karfin mulki Allah ya hada su a suratul kahfi gaba yansu Allah tabaraka wata'ala ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kuskure gobe idan Allah ya kai mu insha Allah sai mu fara jin mataki na farko na gyara a tsarin Allah tabaraka wata'ala wanda manzon Allah ya bayyana cikin hadisin sa اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك